يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم آه، جمعة ترك وقت رمضان هجرة 1439 ya yi daidai da 25 ga watan biyar shekara ta 2018 muna cikin tsoron da hijiri kuma za mu ci gaba da tafsiri insha Allah daga ayata 49 muna fatan mu isa karshen sura bismillah ta'ala wannan karatu namu na yau yana dauke da bayanai masu yawa daga ciki muhimmi wato shine wajibi ne musulmi ya haɗa abubuwa guda biyu tsoron allah da kuma fatan ya samu rahamar allah wajibi Allah madaukaki ya ce mana biyu na fi'e ba'di Na amal ghafurur rahim Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa manzonsa nabbi ibadi ka ba mabayina labari ka bayar mabayina labari anni anal gafurur rahim lallai ni mai yawan gafara ne ni mai jin kai Allah ya yi umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mutane game da siffarsa mutane ba san siffan Allah saboda haka Allah yake gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu siffata ni mai yawan gafara ni mai yawan jin kai ai idan Allah bai gaya mana ba ba za mu sani ba saboda ke sa yayi umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka ka gaya ma bayina game da siffofina daga cikin siffofina ni mai yawan gafara kuma ni mai jin kai ba kan sakon ba kenan mai yace masa wa anna azabi huwa al'azabul alim wa an azabi kuma ka gaya musu ka ba su labari cewa azaba na huwa azabul alim ita ce azaba mai radadi kaga kenan abubuwa guda biyu aka ce annabi ya gaya mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana game da Allah cewa Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jin kai amma ba shi kadai ba ya kuma gaya mana Allah azabar safa tana da tsaka saboda haka waɗannan ayoyi guda biyu wallahi suna da ilimi mai yawa illa dai kawai za mu faɗi biyu daga cikin ilimin da suke karanta da mu ilimi na farko shi ne wajibi ne musulmi ya haɗa abubuwa guda biyu game da Allah saboda shi Allah Ta baraka wa ta'ala sakon da ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam a sanar da mu game da shi ba wai a gaya mana Allah mai yawan gafara ne kadai ba a'a a gaya mana kuma Allah mai tsananin azaba kaga abu biyu ke a gaya mana Allah abin tsoro a gaya mana ni'imar Allah abin kwaɗayi ce kaga an gaya maka kowane gefe daga nan za ka gane cewar wajibi ne musulmi ya ji tsoron azabar Allah tabaraka wa ta'ala kuma wajibi ne musulmi ya yi kwaɗayin ya samu rahamar Allah tabaraka wa ta'ala waɗannan abubuwa guda biyu a tare suke tafiya shi ya sa Allah ya gaya ma'anar annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mu waɗannan abubuwan guda biyu a lokaci guda a gaya mana Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jin kai amma a kuma gaya mana Allah fa mai tsananin azaba kaga biyu kenan za a gaya mana saboda ka kai kwadayin rahamar Allah ka ji tsoron azabar Allah daga nan ka gane mutumin da ke cewa shi yana bautan Allah kawai saboda Allah ya cancanta a bauta masa ba don a bashi aljanna ba wannan ya saki layi daga nan ka gane domin allah tabaraka wa ta'ala ba a nan kaɗai ya tabbatar da waɗannan siffofin guda biyu ba siffa ta gafara da kuma siffar rahama sannan waje guda siffansa ta azaba ga wanda ya saba masa a farkon suratu gafire ce gafirin zambi wa ƙabilin taubi gafirin zambi wa ƙabilin taubi ya tsaya haka shadidil iqab Allah mai tsananin ukuba ne kaga ya faɗa maka guda biyu Allah gafirin zambi mai gafarta laifi ne wa qabil tawbi Allah mai karban mai tuba ne Allah mai karban tuba ne amma ba ta yaba haka ba sai aka ce shadidil iqab Allah mai tsananin ukuba ne ƙauli sannan Allah mai wadatar ni'ima ne ga bayinsa kaga Allah yana da tsananta ukuba kuma Allah yana da yawan ni'ima ana nufin zi sa'atu wal gina shine zi tauli at-taulu shine al-gina wa sa idan aka ce zi tauli Allah ne wadata Allah mai tsananin azaba ne sannan kuma Allah mai wadata ne kaga ashe Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana mu haɗa abubuwa guda biyu game da sifofinsa aljam'u bayna khawfihi wa raja'ihi mu haɗa tsakanin tsoron Allah da fatan mu samu rahamar Allah dole sai ka hada biyu karka ce a'a ni zan bauta ma Allah babu ma ruwa na da aljanna ba zan ma roke shi ba la kai shirme ba kai daidai ba ka bauta ma Allah kuma kai fatan samun rahamar Allah wannan shine abin da ya tabbata a sunnan manzon Allah kuma abin da Allah ya faɗa mana cikin Alƙur'ani kenan wato ibnu qayyim al-jawziya a littafin madarijus salikin yayi magana akai akan waɗannan siffofi guda biyu na Allah tabaraka wa ta'ala ya'ani anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwa azabul alim littafin madarijus salikin juz'i na farko shafin 517 ibn qayyim jawziya yace alqalbu fi sayrihi ila Allah azza wa jalla ita zuciyar bawa idan tana tafiya zuwa ga Allah to yanda ake son zuciyar ta zama bi manzilati tayri ta samu siffar junju zuciyar musulmi game da tauhidi ya kamata ta zama tana siffa na tsuntsu yaya za a siffanta wannan zuciya ibn qayyim jawziya ya ce fal mahabbatu ra'su kamar ga junju ne ya tashi son Allah shine kan junju wal khawf war raja'u janaha tsoron Allah ku kuke guda fatan rahamar Allah ɗaya kuke kan tsuntsun ne son Allah kaga an samu son Allah an samu tsoron Allah an samu fatan samu rahamar Allah to sai ya ce ba mata salimar ra'asu wal janahari idan aka samu kan tsuntsun na lafiyarsa kalau kufuken dama lafiyar ta kalau kufuken hagu lafiyarsa kalau fatwa'ir jayidu bayaran ya ce wannan tsuntsu za a samu yana da lafiya kuma shawaginsa ma za a samu mai kyau ba shi da matsala wa mata kufi an ra'asu to amma idan aka yanke kan tsuntsu ba matar ƙwayar nan take tsuntsu zai mutu saboda haka idan ibadar bawa ta zama babu son Allah to aikin banza ne dole a samu son Allah a zuciyar bawa wa mata fuqidal janahari to idan ya zama kuma akwai son Allah amma nan gefe babu fatan rahamar Allah nan gefen babu tsoron Allah shi dai a zuciyarsa yana son Allah shi kenan yana son Allah amma babu tsoron azabar Allah babu fatan a samu rahamar Allah sai ce ba a ce tsuntsu ya mutu ba tsuntsu yana da rai tun da dai yana da kai kaga kenan idan akwai son Allah imanin ka yana nan babu laifi amma imanin naka da wuya ka gama duniya da wuya ka rabu da duniya kana tare da shi ya to iyaka kana son Allah amma babu tsoron Allah babu fatan ka samu rahamar Allah to da wuya wannan imanin ya amfane ka fa huwa fa huwa li kulli sa'il mukasir domin idan ya zama tsuntsu yana da kai amma tsuntsun nan fukafukansa ba su da tasiri ka kwanda sanin abin da zai farauce shi ba zai dade ba zai cin masa dabbar farauta nan da nan za ta kama shi saboda idan fukukinsa yana da lafiya zai tashi amma fuka-fukan babu lafiya saboda haka sha idan mutum ya zama yana son Allah yana son manzon Allah baya fatan samun rahamar Allah baya tsoron azabar Allah wannan mutumin fadawansa tarkon shedan bashi da buya. Allah tsare amma duk da haka a salaf wato istahabu an yakawa fi siha janahal khawfi ibn qayyim jawziya yace su magabata kamar tabi'ai da tabi'un tabi'ina su suna son idan kana da lafiya idan kana da lafiya to ya zamanto tsoron Allah wannan kukukin shi ya fi ƙarfi a wurinka idan kana da lafiyar ka kalau ba jinya ce ta same ka ba ba a tunanin mutuwar ka nan kusa to ka rinjayar da fuffuken tsoron Allah akan fuffuken fatan samun rahamar Allah saboda idan ka jayar da fuffuken tsoron Allah za ka ƙara gyara ayyukan kafin mutuwa wa inda khuruj min duniya a lokacin da duniya kuma ta zo karshe lokacin da rashin lafiya ya same ka har ake ganin alamar mutum ya zo ajalinsa idan ciwo ya same ka idan an zo ajali to salaf kamar tabi'ai da tabi'u tabi'in su suna ganin yakawa janahar raja'i ala janahil khawf a daidai lokacin da jinya ta same ka kake ganin ka kusa mutuwa to ana son ka rinjayar da fuffuken fatan rahamar Allah akan fuffuken tsoron Allah saboda anan ana son ka mutu kana sha'awar haduwarka da Allah saboda haka sai wanda ya rinjayar da fuffuken fatan rahamar Allah shine wanda zai samu wannan saboda haka malamai suke cewa yan bagi lilkar kalbi an yakuna galibu alayhi al amma yanzu in kana da rai da lafiya abinda aka so shine karin jayar da tsoron Allah akan fatar ka dace da rahamar Allah kullum ka saki isa wato ka tunanin cewa ayyukan da kai nan ba a karba ba kaga kenan kana tsoron Allah ka tunanin duk aikin da ne anya an karba saboda idan kana tunanin an karba alhali ba a karba ba kayan aikin banza amma in karin jayar da duk abin da na yi a rayuwata ba a karba ba komi kyansa to za ka yi yawaita istighfari Allah ka gafarta ne Allah ka gyara min aiki to saboda haka in kana da rai kurakuran naka Allah ya taimaka maka ka gyara su fa in galaba alaihi raja'u fasada amma idan kana da rai da lafiya salaf suka ce sai karin jayar da aika tsira haba waye kokari wajen yada da'awa a kasan nan in ba mu ba waye kafa makaranta kaza waye limanci shekara 20 kai haba mu ne sahun farko a aljanna ka fara wannan tunanin to ka tabi da zaran ka fara tunanin ayyukanka ai sun yi kyau Allah ya karba to alamar halaka ta cimma wa. Allah ka tare kuma in ka dubi wato hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam haka zaka samu wato shi Allah tabaraka wa ta'ala wajibi ne a samar da abu biyu game da girmama shi a ji tsoronsa kuma a yi fatan samun rahamarsa waɗannan abubuwa guda biyu dole ne akwai hadisin abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lauya alamun muminu ma inda Allah min al-uquba da mumini ya san irin azabar da take wajen Allah ma qami'a bi jannatihi ahad wallahi da babu wanda ya tamani zai shiga aljanna in ji annabi sallallahu alaihi wasallam da a ce mun ga azabar da Allah ya tanadi ga bayi a kiyama da Allah zai nuna mana a yanzu da dai Allah zai nuna mana a yanzu manzo Allah ya ce wallahi duk aikin musulmi ba zai tamani zai shiga aljanna idan ka ga yawan azabar Allah anya za ka iya tsira har ka shiga aljanna manzo Allah ya ce wa law alamul kafiru ma inda Allah minar rahma shi kuma kafiri da Allah zai nuna masa rahaman da ya tanadi a kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma qanata min jannatihi ahad da duk duniya ba wanda zai yanke tsammani zai shiga aljanna saboda yawan rahamar Allah da Allah zai nuna ma kafiri da kafiri yayi tunanin ko da ya mutu da kafirci zai shiga aljanna inda kafiri ya san yawan rahamar Allah inji annabi sallallahu alaihi wasallam walau ya alamul kafiru ma inda Allah minan rahma da kafiri ya san yawan rahamar Allah ma qanata min jannati ahadun babu wanda zai yanke tsammanin idan ya mutu zai shiga aljanna ko mai laifinsa kaga kenan kowane gefe Allah ya yi jin abin da yawa azabar tana da yawa rahaman ma tana da yawa hadisin yana sahihu muslim babu fi sa'ati rahmatullahi ta'ala kuma akwai hadisin abdullahi bin mas'ud wanda manzon Allah yake cewa aljannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi aljanna ta fi kusa da ku fiye da igiyar takalminka wato aljanna na kusa karka dauke ta nesa manzo Allah ya ce wan naru mislu zalika ita ma wuta haka shiga aljanna ba shi da wuya haka nan ma tafiya wuta Allah ka tsare mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana kowannen su Allah tabaraka wa ta'ala ya sauwake wato hanyar samunsa ga wanda ya nema kowannensu shi yasa ibn hajar a littafin fatul bari Mujalla na goma sha da shafin ɗari uku da ishirin da ɗaya ibn hajar yana shafin wannan hadisin na abdullahi bin abba bin mas'ud ya ce fayan baki lilmar'i allah ya da fi kalilin min alkhairi an yi ajiya tun da annabi ya faɗa mana haka ya kamata ga musulmi kada ya rena aikin alkhairi kada ka rena komi kankanta ka aikata komi kankanta alkhairi ka yi saboda ya ce wala fi kalilin mina shari an yi talibahu kada ka ji kada ka ji kada ka ga kankantan shari kada ka ga kankantan alkhairi wato karkare na alkhairi kuma kada ka rena shari alkhairi komi kankanta ka aikata shi shari kuma komi kankanta ka nisance ta fa ku ya ya'lamu Hassana, hasana allati yarhamuhu Allahu biha saboda yanzu dai kana ta aiki ne amma baka san wani abu mai kyau zaka yi wanda a dalilin sa Allah zai ce wa mala'iku nayi babawa na rahama baka sani ba sai ta yiwu ba aikin da ka dage kana yi ne zaka samu rahamar Allah akai kai. abu kankani wanda ka rena shine wanda Allah tabaraka wataala zai sanya ma albarka wanda a dalilin sa zaka samu rahama saboda haka yasa ba a raina alkhairi kuma ba a rena sharri wala sayyi'atan lati yasqatu alaihi biha kada ka kada ka rena laifi wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai iya fushi da kai akai saboda laifi iri iri ne kana ɗauka wancan babban laifin misali baka yi zina ba amma kuma in ka zauna baka rabuwa da tsegumi sai ka ɗauka da gulma da ɓatanci ga mutane abu ne mai sauki tun da ba ka zina alhali abinda kake aikatawa ya fi zinan muni a wajen Allah baraka wa ta'ala don haka yasa ibn al-jawzi yake cewa ma'anar hadisi anna tahsil al-janna sahadun bi tasmih al-qasd wa fi'l al-ta'a ya ake a samu aljanna samun aljanna yana da sauki ga hanyar samun aljanna ka gyara niyyarka ka kyautata aiki karkare da kuma aikin da zaka aikata amma gyara niyyarka wannaru kazalika ita ma wuta haka nan bi muwafaqatil hawa wa fi'l al idan mutum yana bin son zuciya yana aikata sabon Allah to shigansa wuta ba wuya to wannan shine abin da zaka karas kamar yadda Allah ya umarni wato a gaya mana Allah ya umarni ya umarni ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana game da siffofin shi Allah tabaraka wa ta'ala haka zaka samu halayen annabawan Allah sakon Allah guda ɗaya ne yanda Allah ya gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka tsarin rayuwar manzanni da ya gabata suka kasance misalin su shine annabi Zakariya alaihi salam suratul anbiya aya ta 90 inda Allah ya ba mu labari annabi Zakariya da iyalansa da iyalinsa suna fatan su samu haihuwa Allah bai ba su ba wa Zakariya izna da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin annabi zakariya yana ta roƙon ya Allah karka banni makaɗaici wanda bai taba haihuwa ba duk da cewar kai ne mafi alkhairin masu gado Allah ya ce jabna lahu mun amsa masa kiran da ya mana roƙon da yayi cewa mu bashi haihuwa mun amsa wa wahabna lahu yahya muka mar kyautan da mun yi madan suna saboda haka annabi zakariya ba shi ya zabi sunan ba ya dai roƙi Allah ka bani haihuwa kar ka banni ni kadai sai Allah ya ce to na baka da kuma sunansa ma ya haya wa aslahna lahu zawjahu muka gyara masa matarsa me yasa muka ba su wannan kyauta me yasa duka karanta ayoyin gaba ya tabbatar maka abin da Allah ya umarni ga Annabi sallallahu alaihi wasallam innahum kanu yusariquna fil khairat saboda suna gaggawan aiki na alkhairi kaga ya nuna cewa ba su raina alkhairi duk abin da aka ce alkhairi ne annabi zakariya da matarsa gub za su tashi su yi za su zaguna. bayan haka fa yad'una na ragaban wa rahaba suna kwaɗayi gare mu a hali wato suna roƙo gare mu suna suna bautan mu a halin masu kwaɗayin rahamar mu kuma a halin masu tsoron azabar mu wanda shine dama abin da aka cewa annabi yi mana gargadi kai kaga annabi zakariya da iyalinsa a hakan suke bainar ragaba war rahaba tsakanin kwadayin rahamar Allah da tsoron azabar Allah wa kanu lana khashi wanda duka manzannin Allah haka suke saboda haka yasa Allah ya hada a suratul isra'i ayat 57 duk bayan Allah na kwarai Allah ya hada su da wannan siffa ulaiikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihim wasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azab yarjuna rahmatallah wa yakhafuna azaballah kaga ita ce siffan bayin Allah na kwarai su rika fatan su samu rahamar Allah su rika tsoron azabar Allah saboda karkace ai ni zan bauta ma Allah bana ma bukatar aljanna sala ka dauki kuke guda wanda ya saba ma aqida ta tauhidi eh, ya saba ma ka'ida ta tauhidi kamar yadda eh, Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci ka zama mai tsoron azabar Allah ka zama mai kwaɗayin rahamar Allah wannan shi ne abinda Allah ya umarni gare mu saboda haka mu bauta ma Allah mu rika tsoron azabarsa mu bauta ma Allah mu rika kwaɗayin rahamarsa ka rika roƙon Allah ya baka dukkan ni'imar da ya tanadi ga bayansa a kiyama saboda haka yasa addu'a gaba ta an gina ta ne akan abubuwa guda biyu dinnan saboda ka'idar da ta zo a tarihin Annabi Zakariya alaihi salam ya zama ita addu'a dole tana tsakanin abu biyu kana faɗayin Allah ya karba kana tsoron Allah bai karba ba kaga hatta addu'a da zami yi ibadar da zami yi rayuwar mu gaba ɗaya, akan wannan ka'ida take tunanin an karba kwaɗayin an karba da tsoron ba a karba ba addu'ar mu ma idan mun yi ta muna fatan an karba muna tsoron ba a karba ba ta inda za ka gane an saki layi da ka zo mala a taya mu addu'a yace ce kai je ka yi zaman ka ya an gama to me aka gama je ka yi zaman ka an gama addu'ar gaba ta wajibi ne ka yi tsakanin kana fatan an karɓa da tsoron ba a karɓa ba annabi zakariya annabin allah salam allah ya ce ya da'una na ragaban wa rahaba annabin allah yake roƙon allah amma bai yanke zuciyar allah ya karɓa ba yana tsoron an karɓa ina tsoron ba a karba ba saboda abubuwa da yawa suna iya hana Allah ya karbi addu'arka tana yiwa hanyar da ka bi ta wajen addu'ar ba ta inganta ba ƙa'ida ne addu'ar bawa ya gina ta akan alkhawfuwar raja ibadar bawa ya gina ta akan alkhawfuwar raja sallarka duk ibadar da za yi kowace ibada kai sallah ne azumi ne tilawar alkur'ani zikiri ne duk abin da ka yi karka yadda ka sake jiki da cewar Allah ya karfa ta mutum ya halaka saboda ya saba ma guda biyu din nan <clears throat> wannan ya zo cikin majmu'u fatawa mujallad 15 shafi na 20 na du'a mabniyun 'ala rajai fa inna da'ila ma lam yatma fi su'alihi matukar ba kana kwadayin Allah ya baka ba kana roƙon roƙon ba ta da ma'ana saboda ka dole sai an samu kwadayi gare ka dole a samu kwaɗayi gare ka Allah ya mana umarni a cikin alkur'ani ya ce wa du'uhu khawfan wa tama'a ku rika roƙon Allah a tsakanin hali biyu kuna kwaɗayin Allah ya karba kuna tsoron Allah bai karba ba amma ku san da cewa inna rahmatallahi qaribun minal musulmi wannan ka'ida ce ta addu'a ka'ida ce ta ibada rayuwar musulmi ya dora ta akan wannan da zaran ka fara jin cewa ai yanzu mu ne waliyan Allah a mutum ya jibi sai dai ka rika tsoro to Allah abubuwan nan da muke ko dai an karba kuma kana fatan Allah ya karba ka rika tsoron ibadar taka ba a karba ba akwai hadisin albara ibn azib wanda yana sahih muslim yana kitabu zikiri wa du'a wa tauba babu ma yaqulu inda an-nawmi wa ahsin mabja' manzon Allah ya ce ma albara bin azib idza akhasta mabja'aka lokacin da zaka kwanta da daddare inji annabi sallallahu alaihi wasallam fatawabba wudu'aka lis salati kafin ka je ka kwanta kai kokari kai alwala alwalan nan irin ta sallah sak inji annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana karantar da shi kafin ka kwanta da daddare je ka yi alwala idan ka yi alwala sun maftaji ala shikikal aiman sai ka kwanta a tsagin dama ka fara da dama saboda shi musulmi ana so ya gabatar da dama akan hagu a rayuwarsa gaba daya bisa ga hadisin aisha Allah ya kara mata yarda shi manzon Allah yana rinjayar da dama akan hagu cikin al'amuransa gaba daya saboda haka ka fara kwanciya a tsagin ka, ko da wuf ka koma hagun ko da ba za ka iya kwanciya a tsagin daman ba in ma ba lafiya in ma saboda gajiya ko wata larura ka dai fara da daman sannan ta juya Ba za Allah ya ce sun makul baya ka haka sai kuma ka yi addu'an nan da zan koya maka Allahumma inni aslamtu wajhi ilayka ya Allah na mika fuska ta gare ka wa fawwadtu amri ilayka al'amura na gaba ɗaya na danka maka su yanzu wa alja'atu zahari ilayka bayana na bada wato kariyarsa gare ka ina neman wato tsaron bayana gare ka saboda wanda ya falta barci babu mai iya kare shi sai Allah ragabatan wa rahabatan ilayka rayuwar tawa gaba daya a halin kwadayin ce da rahamarka ne da kuma tsoron azabarka kaga lokacin da ka zo kwanciya ma da daddare ka kwanta da wannan tsari shi ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu lokacin da zaka kwanta ka kwanta da tunanin Allah ya karbi ibadarka da kuma tsoron ayyukan da duk kai a duniya ba a karba ba kana nan tsakanin halaye biyu din nan la man ja'a wa la manja minka illa ilayka babu mafaka babu wurin tsira in an guji Allah to yaushe zaka guji Allah ka samu wajen buya duk inda ka buya mallakan Allah ne amantu bi kitabika alladhi anzalta Allah nayi imani da littafin da ka saukar wa bi nabiyyika alladhi arsalta kuma yi imani da annabinka wanda ka aiko shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce waj'alhunna min akhiri kalamika ana so ka sanya waɗannan kalmomi su zamanto ƙarshen kalmominka ya zamanto ƙarshen kalmominka ba a son a samu wata magana tana fitowa daga bakinka amma babu laifi dan mutum ya kama zikiri har dai Allah ya dauki wato ya karbi ransa ya yi bacci ka kama zikiri subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar ko istighfari ko salatin manzon Allah ko la haula min al-azkarin mutlaqa zikiri wanda dama ba a kayyade yawansa ba babu laifi don kai saboda cewar annabi ij'alhunna min akhiri kalamika kuma Allah san zikiri ya zama to shi ne karshen maganar mutum kafin ya yi bacci manzon Allah ya ce fa in mutta min lailatika in ka mutu a wannan daren mutu wa an ta'alar ka mutu kana kan addinin annabi ibrahim alaihissalam ka mutu kana tafarkin sunnar manzon allah ka mutu kana bin umarnin allah ka kaga saboda wannan kalma ragabatan wa rahbatan ilaika ka mutu da yadda ake son musulmi ya mutu da tauhidi kana kwaɗayin rahamar allah kana tsoron azabar allah wanda hadisin yana sahih bukhari babu qaulillahi ta'ala anzalahu bi ilmihi wal mala'ikatu yashhadun sannan akwai hadisin Anas bin wanda ke kama da haka manzon Allah ya taba tafiya gai da wani saurayi inji Anas bin Malik dakhala rasulullahi ala shabin wa huwa fil wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi gai da wani saurayi wannan ke tabbatar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi kokarin zuwa gai da marasa lafiya ba kuma manyan mutane ba har ma yara har matasa idan aka zo aka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ga wani matashi ba shi da lafiya manzo Allah zai je gaida shi a lokacin da manzo Allah ya shigo wurin wannan matashi inji Anas bin Malik ya tarar da shi wa huwa fil mauti wannan matashi yana gab da mutuwa ya iso gargara ana shakuwar mutuwa alamar numfashin da yake yi a wannan lokacin numfashi ne na mutumin da ba zai rayu ba saboda haka sai manzo Allah ya bar tambaya fa qala lahu kaifa tajiduka ina tambaya ka ya kake jin ranka a yanzu yaya kake jin nutsuwar ranka game da Allah kala sai wannan saurayi ya ce masa arjullah ya rasulullah inda zuciya ta ce a yanzu haka ina ta fatan ayyukan da nayi Allah ya karba wa akhafu min zunubi sannan kuma a yanzu haka din in na dubi gefen zunubai na ina ta tsoro anya zan tsira kuwa a kiyama kaga kenan yana tsakanin alkhawfuwar raja yana tsoron ayyukan da yayi ba a karba ba kuma yana yin ayyukan da yayi Allah ya karba sai manzo Allah ya ce musu habbai la yajtami'ani fi qalbi abdin fi misli hadha al-mawtin abu biyu din nan su haɗu a zuciyar bawa a irin wannan yanayi na lokacin da aka iso ƙarshen rayuwa illa wa a'tahu Allah azza wa jalla ladhi yarju face Allah ya ba mu mutum abin da yake fatar ya samu na dacewa da rahamar Allah wa amina hu mimma khafu kuma Allah ya tsare shi daga abin da yake tsoro wato na cewar Allah bai karbi ibadarsa ba wanda ya nuna ana son musulmi yayi rayuwarsa gaba daya har kusan mutuwa yana fatan Allah ya karbi sa amma yana tsoron ba karba ba saboda haka babu tabbas kai na kama baka tabbatar ba bare na wani Allah ka samu gani hadisin yana sahihu targhib hadisi na 3384 ibn al-qayyim al-jawziya yace saboda haka man raja shay'an talabahu wa ragiba fi duk wanda aka ce yana fatan abu to za a samu yana tabbata ya samu ya zabura yana aikata abin da ake yi a samu saboda haka idan kana fatan rahamar Allah ya ba a yi a tabbatar kana fatan rahamar Allah za a ga ka zabura kana kokari kana aiki irin na mai son ya dace da rahamar Allah wa man khafa shay'an haraba min idan mutum yana tsoron Allah nan ma za a gane alama yaya alamar mai tsoron Allah take za a ga kana aikata ayyuka na mai gudun ya gamu da azabar Allah wannan shine alamar kana tsoron Allah ba kalmar baki bace saboda haka idan aka ce wane mai tsoron Allah sai malamai suka ce tsoron Allah ba kamar yadda kake jin tsoron zaki bane a ba haka bane an ka dubi eh, kamar misali bayanin al-imam ar al-asfahani cikin al-mufradat fi garib al-qur'an yana fasara kalmar al-khawf min Allah me ake nufi da tsoron Allah yana juz'i na farko shafi na 162 al-khawf min Allah ta'ala la yuradu bihi ma yahturu bil bali min ar-ru'b kastish'ar al-khawf min al-asad idan aka ce tsoron Allah ba ana nufin tsoro da ke shiga zuciya zuciya ta ringa kaduwa kamar ga zaki zai far maka sai ka ringa fargaba ba wannan ake nufi da tsoron Allah ba me tsoron Allah inna ma yuradu bihi al-kaffu anil ma'asi tsoron Allah ba wai ka kaje ka buya bane yaya me ya faru ci a tsoron Allah ya hana da yawo a wannan ba shi bane me ya tsoron Allah tsoron Allah shine barin zunubi magana ta gari alkafu anil ma'asi wata harri ta'ati ka bar zunubi sannan duk abin da ake wanda ake fatan za a dace da rahamar Allah ka zabura kana yi sai a ce a wani mai tsoron Allah saboda baya zunubi amma ba wai ka ringa dardar ka da bargo kana ai ne masu tsoron Allah wannan shirme ne abinda za ka yi na tsoron Allah shine ya zama baka aikata sabon Allah duk wanda baya aikata sabon Allah to yana tsoron Allah la yu'addu khaifan man lam yakul lizunubi tarika wanda duk bai bar zunubi ba ba a ce yana tsoron Allah mutum ne yana aikata zunubi sai ya ce kai wallahi ina dai tsoron haduwa na da Allah kai ina, kana saba mar kuma kace kana tsoron ka da shi saboda haka ibnu al-qayyim jawziya yayi magana cikin littafin madarijus salik wannan yasa littafin yana da muhimmanci ga duk mutumin da ke son ya gyara tauhidinsa ya gyara tsakaninsa da Allah idan ya samu madarijus salikin babu shakka ya samu littafi da zai mai jagora yayi maganganu da dama ya kasa fatan dacewa da rahamar Allah kashi uku yace fatan a dace da rahamar Allah iri uku ne na farko nau'un gururin masmum na farko rudu ne wanda malamai suna aibanta shi guda biyu daga cikin waɗannan nau'uka uku din al'awwala ne raja wa rajulin amina bi llahi ala nurin min Allah wato fatan a dace da rahamar Allah iri uku ne daya shirme ne biyu su ne ake fatan mutum wato ya dace da sunnar manzon Allah yaya abin yake rajulun aznaba zanban misali mutum ne ya aikata laifi ya taba yin zina hankalinsa ya tashi ya rasa ya zai ya tuba duk sa'ilin da ya tuna wannan zinan hankalinsa sai ya tashi ya ji kyama kuma a rayuwarsa bai kwaɗayin a ce ya sake aikata wannan abin wanda shi ne na dama. amma duk mutumin da zai aikata wani laifi daga baya yana sha'awar ina masu sake haduwa da wannan mata bai samu dama bane da ya kare ba tuba ba ce tuba ta hakika ita ce nadamar zuciya idan mutum ya tuna ya dinga makuka ya aka yi ya saba ma Allah wanda shi ake kira nadama wannan dalilin ya sa limamu malik yake cewa idan dai miji da mata sun yi zina auren su bai yiwuwa kuma gaskiya ne saboda abin da yake fada nadamar da ake magana ba a samun ta a tsakaninsu idan suka zo suka ce muna son mu yi aure ba wancan nadama ba ne muna so mu gyara yadda za mu ci gaba da zamani wancan nadamar da ake fatan ba ita bace domin idan mutum yayi nadamar zina bai ma kaunar hanyar da yayi ta ya saki bin wannan hanya saboda haka fatan rahamar Allah inji ibnu qayyim jawziya nan na farko mutum ne ya saba ma Allah yayi kyakkyawar nadama fa huwa rajin li maghfiratillahi saboda haka wannan a ce yana fatan ya dace da gafaran Allah wa afuhi da wasa wa ihsanihi da kyautata wasa wa judihi wa hilmihi wa karamihi wannan ana fatan Allah zai gafarta mishi har ba shi bashi lada yayi laifi amma yayi nadama ya nemi gafaran Allah kafin ya mutu to sai a ce na farko wanda ke fatan ya dace da rahamar Allah a gaskiya ke na biyu fa rajulun mutamaddin fi tafriti wal khataya mutum ne wanda ya shagala ta wajen aikata sabon Allah yarju rahmatallahi bila amalin saboda ka sai ce muka ai mu masu fatan dace da aljanna mu muke fatan dace da rahamar Allah bai kuma bar laifi ba yace fa haza huwa al-ghurur wa tamanni kazi wannan rudu ne shine wanda ake cewa wato aikin da yake aikatawa yana cewa ya tuba ga Allah tubarsa ba ta gaskiya ba ce domin da a ce mutum yana fatan samun rahamar Allah to za a samu ya dai da saba ma Allah amma mutum yana saba ma Allah ya ce yana fatan ya dace da rahamar Allah ba zai yi ba ba su yiwuwa a haɗa su a lokaci guda sai ce mutum na uku wanda ake cewa fatarsa ta inganta shine mutumin da ya aikata aiki mai kyau rajulun amila bi Allah ala nurin min Allah kai aikin da aka ce ayi sannan kuma aikin da kai baka yi da ka ba kai shi daidai da yanda manzon Allah ya karantar amma duk da haka baka yadda Allah ya karba ba sai kana ta addu'a Allah ka sa sallan nan tawa an karba Allah ka sa azumin nan nawa an karba Allah ka sa wa'azuzzuka da muke Allah ka sa kaza da kaza an karba bayan kayi a yanda manzon Allah ya karanta to wannan sai a ce yana fatan ya dace da rahamar Allah saboda ka mutane biyu suna fatan su dace da rahamar Allah wanda ya yi aiki aiki mai kyau bisa ga karantarwar manzon Allah yana kuma kyautata fata ya dace da rahamar Allah fa huwa ala nuri min Allah ana fatan Allah zai karba aikinsa wanda ya taba saba ma Allah yayi nadama yake neman gafaran Allah shi ma ana cewa ana fatan ya dace da rahamar Allah saboda Allah zai gafarta mishi amma wanda bai bar zunubi ba sannan ya ce yana fatan ya dace da rahamar Allah sai ya ce wannan ɗaurudu ne to wannan shine ilimi na farko wanda muke samu game da ita wannan waɗannan ayoyi guda biyu sai ilimi na biyu ilimi na biyu da suka zo cikin waɗannan ayoyi wato shine cewar Allah tabaraka wa ta'ala rahamarsa ita ce gaba da azabarsa yanzu in ka lura da yadda ya fara magana cikin waɗannan ayoyi na ibadi anni an algafurun rahi sannan ya ce wa na azabi kuwa azabul ali maimakon Allah ya fara da azaba ka gaya musu ni mai azaba ne sannan ya ce ni mai gafara ne sai Allah ya ce ka gaya musu ni mai gafara ne sannan Allah ya ce kuma ka gaya musu ni mai azaba ne kaga ya nuna gafaran Allah ita ce a gaba da azabar Allah rahamar Allah ita ce take gaba wato da fushin Allah tabaraka wa ta'ala wannan ya zo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ko da zaka siffanta Allah bisa ga tsarin da ya zo cikin alkur'ani da sunna ba daidai ba ne ka fara gabatar da siffar azaba kafin siffar rahama kamar yadda Allah yake fara gabatar da rahama kafin azaba to haka yake ake son kai ma ko da za ka siffanta Allah ta tabaraka wata'ala ka fara gabatar da siffan gafara kafin siffar azaba a suratul hijri nabbi ibadi anni anal gafurur rahim sannan wa anna azabi huwal azabul alim a suratul gafir gafiriz zambi wa qabilit tawbi sannan shadidil iqab kaga Allah yana fara gabatar da siffar rahama akan siffar azaba misali akwai hadisin Abu Hurairah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lamma qaballahu al-khalqa lokacin da Allah ya gama hukunta halitta lokacin da ya hukunta halitta wato Allah ya hukunta cewa zai yi halittu ya hukunta farko ka taba fi kitabi sai da Allah ya rubuta a wani littafi ya rubuta a wani littafi fa huwa indahu fawqa al-arsh annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan littafin yana nan tare da Allah a saman al menene Allah ya rubuta a cikin wannan takarda inna rahmati galabat gababi rahamata tarin jayi kushina. wato Allah ya hukunta cewa zai yi halitta Allah ya hukunta zai yi halitta amma kafin ya yi halitta sai Allah ya rubuta alkawari a littafi ya rubuta alkawari Allah ya makansa alkawari siffar rahama tarin jayi siffa ta fushi wanda hadisin yana sahih bukhari kitabu badil khalqi yana sahihu muslim amma riwaya ta zo a sahihu muslim tana kitabu tauba annabi sallallahu alaihi wasallam yace lamma khalaqa al-khalqa lokacin da Allah ya halicci halittu kataba fi kitabihi yayi rubutu a wani littafin sa fa huwa indahu fawqa al-arshi wannan littafin yana tare da Allah a saman al-arshi Allah subhanahu wata'ala ya rubuta cewa inna rahmati taglibu ya zo da sifan mudari rahamata tana rinjayar fushina hadisi al-imam al-bukhari rahamata ta rinjayi fushina amma hadisin al-imam muslim <clears throat> rahamata tana rinjayar fushina wanda ya nuna har abada rahamar Allah ita ce take rinjaya akan fushinsa har abada Allah tabaraka wa ta'ala kamar yayi alƙawari ne wato yayi makansa alƙawari saboda haka sa a wannan littafin ya rubuta ya aje wajensa hadisin yana sahihu sunan tirmizi ah, yanda ya taho inna allaha hina khalaqal khalqa a lokacin da Allah ya halitta kataba biyadihi ala nafsihi Allah ya yi rubutu na alkawari da hannunsa ya yi alkawari maransa inna rahmati taglibu gababi lalle rahmata tana rinjayar bushina hadisin yana sunan ibn majah yanda yazo kataba rabbukum ala nafsihi biyadihi manzon Allah ya ce Allah mahaliccinku ya rubuta alkawari maransa wannan alkawari Allah ya rubuta ne da hannunsa kabla an ya khuluqa al kafin ma Allah ya halitta rahmati sabaqat gababi rahmata ta riga ta tsere mu kushina zaka ce me muhimmancin wannan alkawari babu shakka akwai muhimmanci bari baka misali kamar yanda yazo cikin tuhfatul ahwazi Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu me yasa Allah ya halice mu ya halice mu don mu bauta masa to akwai ka'ida guda babu wanda zai iya bauta ma Allah yanda Allah ya shar'anta babu shi shi sa manzon Allah ya ce kullu bani adama khata' wa khairul khata'ina tawwab in ba don Allah ya yi wannan alkawarin rahamarsa tarin jayi fushinsa ba da dukkan mu ba mai tafiya can. to amma Allah ya yi alkawari rahamarsa tarin jayi fushinsa saboda haka asali su mutane makhluquna lil ibada dama Allah ya halice su don su bauta masa shukran lin ni'amil fa'iba. saboda gode ma ni'imominsa masu yawa ni'imominsa masu yawa kuma gode ma ni'imomin ma dole ne amma kuma Allah ya faɗa mana wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inda ma za ku kirga ni'imar Allah ba za ku iya ba wala ya yaqdiru ahadun ala ada'i haqqi shukri wa ya isa ya ce ya iya gode ma Allah cip cip akan ni'imar da ya masa babu shi to tunda ko babu wanda zai iya wannan in ba don Allah ya alkawarin rahamarsa tarin jayi kushinsa ba da ya ci da mu gaba daya amma sai Allah ya alkawarin haka saboda haka sai zama rahamar Allah ita ce gaba to wannan rahama da yake ita ce gaba an sani mutane akwai waɗanda za su iya ƙoƙari su ga sun yi ibadan nan kamar yadda Allah ya shar'anta sannan za a samu waɗanda da gangan sun gaza amma sun ɗan kamanta za a samu waɗanda ba su yi ibadan ba da farko amma daga baya sun tuba inda a ce fushin Allah ne gaba to da waɗannan gaba ɗaya Allah ba zai karbi ibadarsu ba amma da ke rahamar Allah ce a farko sabakat rahmatu fi haƙi shakiri duk da cewar ba ka iya bautan Allah yadda aka ce a yi ba amma ka kamanta tunda ka kamanta yi ma Allah godiya sai Allah ya karba a matsayin kayi Allah ya sani ibadar taka wato tana da kurakurai amma saboda niyyar da take zuciyarka na ka bauta ma Allah sai Allah ya ce wa mala'iku ku rubuta masa ladansa 200 bisa saboda rahamar shi bi an wafa jaza'ahu wa zada alai saboda niyyarsa Allah zai ce wa mala'iku bayan kun shi lada 100 kun ka sau bakwai kaga wannan rahamar Allah ne da tarin jaye kushinsa wancan kuma da ya zamanto yayi da gangan ya saba ma Allah tabaraka wa ta'ala daga baya sai tuba tunda rahamar Allah ce gaba Allah zai ce wa mala'iku ku shafe laifin gaba daya bayan sun shafe sai Allah ya ce ku kirga ma zunubin nawa aka samu in sun ce miliyan ɗaya ne sai ce ku maida su su zama lada saboda rahamar Allah ita ce gaba da fushin Allah to waɗannan ka'idoji guda biyu a kansu ne Allah zai yi bayani daga nan zuwa ƙarshen sura me Allah madaukake ya ce a gaba wa nabbi'uhum Allah ya ce ka ba su labari game da bakin annabi ibrahim alaihi salam wato annabi ibrahim yayi wasu baki kaga za a baka misali ne game da waɗannan sifofi na Allah yawan gafara yawan jin kai da tsananin azaba shine Allah zai magana akai zai baka misali ne annabi Ibrahim alaihi salam ya taba yin wasu baki ka ba su labari me ya faru إذ دخلوا عليه lokacin da suka shigo ma annabi ibrahim alaihi salam faƙalu salaman sun faɗi magana ta sallama wato sun yi sallama sun yi gaisuwa ga annabi ibrahim alaihissalam ƙala amma duk da haka annabi ibrahim sai ya ce musu inna minkum na mu dai mutanen gidan nan mun firgita game da ku me yasa annabi ibrahim ya firgita game da su saboda annabi ibrahim ya yi hidindimu ya yanka ɗan maraki an gasa an kawo kamar da ya zo a suratu hudu alaihi salam aya falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifa ya kawo abinci baki sun kimi ka hannuwa su ci saboda haka sai annabi Ibrahim ya ji tsoro ya shiga ransa qalu suka ce la takhaf inna ursilna ila qaumi amma anan me suka ce ma qalu la ta'jalinna nubashshiruka bi ghulamin kalu sai mala'ikun suka ce la taujal kada ka firgita ya kai ibrahim inna nubashshiruka bi gulamin ali mun zo mu maka albishir za ka samu wani yaro mai ilimi kuma wannan shine abin da akasarin malaman tafsiri suka faɗa annabi ibrahim ya samu yara biyu ya samu yara biyu kuma kowane yaro annabin Allah ne yaronsa na farko shine annabi isma'il annabi ibrahim ya yi addu'a kafin ya samu ɗa annabi ismail a.s. a lokacin da yake kasar iraq yana tare da iyayensa da ‘yan uwansa ya yi wa'azin sun yadda wanda allah ya ba mu labari a ƙur'ani kamar misali a suratu safat daga ayata tara. annabi ibrahim da ya gaji ko ƙala in ne zahibun ila rabbi sai ya haɗi ni yanzu kan ma zan tafi ga allah allah zai shirya da ni na rabu da ku ya rabu da iyayensa da ‘yan uwansa da kowa saboda ya yi ya yi ina mutanen sun nace makafirci saboda ka sai annabi ibrahim ya yi hijira Wanda shi yasa aka ce annabi ibrahim shi ne wanda ya fara hijira a duniya lokacin da annabi ibrahim ya yi hijira sai ya kama addu'a Allah ta gani na rabu da iyaye akan addini babu wanda ya bi ni kai min canji ka ba ni da wanda zai zama na kwarai wanda zai cire min bege na iyaye na sun mutu a kafirai rabbi habli minas salihin ya Allah ka min kyauta daga mutanen kwarai sai Allah ya turo mala'ika fa basharnahu bi gulamin halim sai muka yi masa albishir zai haifi yaro mai haƙuri kaji albishir na farko da aka yi ma annabi Ibrahim alaihi salam zai sami yaro mai haƙuri waye mai haƙurin shine annabi Isma'il annabi Isma'il Allah ya umarni aka ɗauko shi da mahaifiyarsa hajar aka kawo su garin maka su ne kakannin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda aka larabawa kenan saboda aka sai larabawa suka zama masu haƙuri sun gaji wannan kyautar da Allah ya makakansu annabi isma'il fa basharnahu bi gulamin halim amma anan lokacin da mala'iku suka taho gidan annabi ibrahim alaihi salam sun masa albishir zai haifi yaro mai mene yaro mai ilimi shine annabi isa wanda duk akasarin malaman tafsiri sun tabbatar da wannan al-gulamul alim huwa ishaqu alaihi salam yaro mai ilimi shine annabi ishaq alaihi salam annabi ishaq Allah ya siffanta shi da ilimi saboda kai sa banu isra'il suna da ilimi larabawa fa suna da hakuri kuma in ka duba haka ne yanda Allah ya siffanta haka nan zuriyar waɗannan annabawa suka biyo Allah ya musu kyauta don haka duk wani fage na ilimi na duniya ba ka rasa bayahude a ciki idan ilimi ne na duniya kowane fage ka bincika sai ka samu akwai wani bayahude wannan kyauta ce ta Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya musu Allah yana kyauta ga bawansa yanda ya ga dama to lokacin da suka cewa annabi Ibrahim muna maka albishir ka samu yaro mai ilimi shine annabi Isa me ce musu قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قال أبشرتموني ينزقنا من البشر على أن مسني الكبر باين كن سنتوفا يا كامالي فبم تبشرون دم ما كنت من البشر wanda ya nuna cewar wato sha'awa in ta yi tsanani takan sa mutum ya faɗi magana na mamaki ko da a ce abin ba na mamaki ba wato abin kamar yadda malaman tafsiri suke cewa annabi ibrahim ya faɗa ne litta'ajjub ba wai yana karo ainihi da hukuncin allah ba ne annabi ibrahim ya san mala'iku ne ya san abin da suka faɗa mar haka amma murna ta sa yake faɗi ce a ah, ba kuma an tsufa duk da haka aka zo da albishir wato ya riga ya san ko ka tsufa in allah ya yi nufin za ka samu haihuwa za ka samu amma idan murna ta zo mutum ya kan faɗi wannan saboda ya ƙara nuna godiyarsa ga Allah tabaraka wa ta'ala kuna min albishir baya ga tsufa ta same ni me albishir ku me ya kawo shi wato murna ce ta sa ya faɗi wannan ba wai musanta ikon Allah ba kalu duk da haka sai suka mar gyara sharana ka bil haqqi fala takun min al-qanitin kalu mala'iku suka ce ka bil haqqi mumma albishir ne da gaskiya fala ta kun min alqanitina karka yadda ka zama cikin masu yanke tsammanin rahamar Allah kaga ana ma misalin rahamar Allah ba a yanke tsammanin ta annabi Ibrahim ya kai shekara 100 bai samu da ba yayi ta addu'a kai zaka ce yi addu'a shekara goma kenan muna bin malamai amma har yanzu haihuwan bai samu ba annabi Ibrahim sai da ya shekara ɗari bai ga ijaba ba shekara ɗari ba ɗaya sannan sai ga mala'iku sun zo ta za ka samu da lokacin ya gama tufa tuku wato Allah yana mana misali da rahamarsa kada mu yanki tsammani kada mu yanki tsammani game da rahamar Allah komi tsananin yanayi Allah zai iya kawar da wannan damuwa da bawa ke tare da ita ce sa su kamar gargadi karka yadda ka zama cikin masu yanke tsammanin rahamar Allah me yace musu qala man يقنط من رحمة ربه إلا الضالون النبي إبراهيم كاغبر نشي يتبتر مكتشيوا yana sane ya faɗi wancan magana ya ce musu wa manya kan zato min rahmat rabbihi wa yake yanke tsammanin samun rahamar Allah mahalicinsa illa na in banda batattu kaga ya riga ya sani ai sai batacce ne zai yanke tsammanin rahamar Allah wato wanda ya nuna duk shekarun nan da annabi ibrahim yake ta addu'a rabbi habli min salihin allah kamin kyauta ka bani da annabi ibrahim bai yanke tsammani ba bai samu ijabar ba amma rashin zuwan ijabar bai sa annabi ibrahim ya daina ba bai sa ya daina ba saboda in ka yanke tsammanin rahamar allah to ka zama batacce ka zama batacce domin in ka lura zai ce kai hanya malamin nan ko na kwarai ne shekara guda muna addu'a har yanzu babu ijaba kaga ba wurin Allah ma kake nema ba zuciyarka ta ta'allaka ga wani malami to shi annabi Ibrahim ba addu'ar yana yi ne tsakaninsa da Allah bai ma hada da kowa ba bai ga ijabar ba amma bai yake zamanin rahmar Allah ba to sai annabi Ibrahim ya musu tambaya me yace qala ma khatumukum annabi ibrahim ya ce fa ma katubukum ayyuhal mursalun to ina zancen ku ya ku manzanni sai yanzu ne yake tambaya me ke tafe da ku dan ya san mala'ika baya zuwa haka kuri akwai wani abu na ji kun zo kun mun albishi zan haihu akwai wani abu ku dai gaya me suka ce قالوا إنا أرسلنا muslimin suka ce inna ursilna mu fa an aiko mu ne ila qaumin mujrimina ga wasu mutane masu laifi eh kaga kenan annabi Ibrahim yayi tunanin idan mala'ika ya taho to lalle akwai abin da ya kawo shi shi yasa Allah madaukake yake cewa idan kafiri ya ga mala'ika to ba fa albishar saboda shi kafiri idan mala'ika ya gamu da shi ba sa rabuwa sai ya make shi Eh, shi mala'ika in dai Allah ya turo shi ya zo ma wasu kafirai to kwanansu ya gari ya sa annabi ibrahim hankalinsa ya tashi suka ce ai an turo mu ne ga wasu mutane masu laifi duk da haka suke ce masa illa alamun illa alalut illa illa ala lutin an turo mu muhallaka mutanen garin annabi lut alaihi salam amma fa banda iyalan annabi lut banda gidan inna la munajjuhum ajma'in mu za mu tseratar da mutanen gidan gaba ɗayan su akwai mutum guda mai suka ce illa ra'ata qaddarna inna la min al illa ra'atahu sai dai matar annabi lut alaihi salam saboda ka ba abin mamaki bane a samu gidan annabin Allah akwai mutumin banza wannan Allah ya gwada mana misalai ga sunan Allah ya gwada mana misalai da yawa annabi Ibrahim mahaifinsa ya tabbata kafir annabi Nuhu dansa ya tabbata kafir annabi Lut matarsa ta zama kafir gashi dan misali da yawa manzon Allah fa babbansa ya ce yana son abu talib ya musulunta Allah ya ce a ka la hadi man hababta shirya ta Allah ce Allah ka shirye mu saboda haka sai dai matar annabi lut kaddarna inna hala min gabirin wato an riga an hukunta cewa ita wannan matar tana cikin waɗanda ake barowa a baya al shine al waɗanda ake baro su a baya wato waɗanda za a halaka فلما جاء آل فلما جاء آل لوط المرسلون فلما جاء to ga manzanni sun bar garin Annabi Ibrahim alaihi salam sai suka wuce garin da Annabi Lot yake dama ba nisa dama babu nisa to waɗannan manzanni mala'ikun kenan manzannin Allah lamma a ala lutin sun tafi ga iyalan annabi lut kaga sun zo gidan shi kenan kala me yace qala innakum qawmun munkarun kala sai annabi lutu yace mu baki innakum qawmun munkarun lalle ku mutane ne wadanda ba a so zuwan ku ba eh, wato ashe kana iya gaya mu ko baka ji dadin sa ba saboda wani yanayi da bakon ya tarar da kai a ciki saboda kada ka kunyata wannan bakon gwanda ka gaya mar gaskiya wane ka ba kunce ni a lokacin da ban ji daɗinsa ba yi haƙuri ka koma wannan ba laifi ba ne saboda idan bai tafi ba zai gabace rai daraja ba ko kuwa imani ne saboda haka annabi lokacu ya ce musu kai ko dai mutane ne da ba so zuwan ba mutum yana cikin garin yan luwati sannan ga baki sun zo gidan shi aka ba zaman lafiya mai suka ce ma ƙalu balji bima kanu fihi yamtaru suka ce balji ina ka kasan shi mala'ika baya rikida ya zo akasari rikidar mala'ika yana yi ne a kyakkyawar siffa in kaga ya zo a wata siffa mara kyau to jarabawa ce kamar yadda ya zo a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam amma asali mala'ika in zai rikida a kyakkyawar siffa yake zuwa ganin kyawawan matasa sun zo gidansa ya sa hankalin shi ya tashi kaga shi kansa bai gane mala'iku ne. sai da suka gaya wani suka ce a barci ina ka bi ma nufi yamtar mu mun zo maka ne da abin da mutan garin nan suke kokonto kamar yadda yan liwaɗin duniya a yau suke kokonton azabar Allah Don har yanzu suna kokonton an taɓa yin wannan abin a tarihi kuma har yanzu wanda ya mai da liwadi sana'a bai yarda da cewar Allah tabaraka wa ta'ala zai hallaka shi ba bai yarda ba saboda haka abin da ya faru da annabi lut kenan ya ringa nasiha ku daina wannan kazamin aiki ha kai tafi to Allah ba abin da zai faru shine mala'iku suka ce to mun zo ne da abin da suke shakka din nan yanzu mun zo da shi Allah ka tsare ku wa atainaka bil haqq wa inna inna lasadiqun wa atainaka bil haqqi mun zo ma da gaskiya wa inna lasadiquna kuma lalle mu masu fadan gaskiya ne karka ji tsoro saboda bu zo mar a mala'iku ba a mutane ne don haka yasa suke kwantar da hankali karka damu kuma gaskiya muka gaya maka mu mala'iku ne ba mutane bane saboda ka ga umarni gare ka fa asri bi ahlika asri bi ahlika bi qat'an min al-layl واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمنون saboda haka sai suka yi umarni ga annabi lut fa asri bi ahlika bi kayfin min al-layl kai tafiya ka kwashi iyalinka idan dare ya zo yankin dare ka zabi yankin dare saboda ka sai ka fita da iyalanka ku kama tafiya Wata kun kari ka bin bayan iyalanka saboda kar a samu wani ya baro an bashi in ji mala'ikun wannan gari ka bar mu da su kai dai fashi naka iyali ka tafi amma ga sharadi wala yaltafid minkum ahadun kada wani ya waiga daga ku wato shi yasa malamai suke cewa da zaran zuciyarka ta yi sha'awar mai sabon Allah to kai da shi hukuncin kuɗe ne a wajen Allah da idan suna tafiya sai wani ko, ayya hadda wani to sai a gama da shi karin ba wani ya waiga shi sa mazu Allah yake cewa la yuhibbul mar'u qauman illa hushira ma'ahu bayan da za a yi mutum ya so wata jama'a face an tada shi a ƙiyama tare da su idan Allah zai azaba ga wasu mutane karka yadda ka tausaya ba a tausayi ga hukuncin Allah wamdu haifu tumarun ku tafi ta inda aka muku umarni kawai ya kai lo in ji waɗannan mala'iku mai Allah maɗaukaki ya ce wa qadayna zalika qadaina ilayhi zalika al Allah ya ce mun hukunta wannan al'amari ga annabi lo wato an riga an gaya ma annabi lo aka ce masa ka ga mutanen garin nan gaba daya to daga kansu zuriyar su ta kai shi ake nufi da kat'u eh, ad-duburi anna dabira haula'i maqtu'un karshen waɗannan mutane an riga an yanki yanzu kai in ka mutu ba a yanke karshen ka ba saboda akwai 'ya'yanka za su hayayyafa su ma in sun girma su hayayyafa kaga zuriyar kana ta tafiya to amma idan Allah ya halaka mutane to ya datse zuriyar su ke. gaba ɗaya zuriyar su daga annabi adam zuwa kansu ya ƙare Allah ya ce idan asuba ta yi mutanen garin nan kwanan su ya ƙare musbihin da asubahi ya ne waqta subah ya ya zo a suratul hud inda muka karanta a baya aya ta 81 inna mawidahum eh, inna mawidahum subhu alaysa subhu biqarib alaysa subhu qarib Allah ya alkawari da asubahi zai halaka su me yace a gaba wada ahadul madinati yastabshiru to su mutanen gari ba su san abin da ya zo gare su musiba bace labari ya isa gare su ai an yi wasu bakin matasa kyawawa gidan lo haba sai albishir ake yadawa wannan sai ya bi wancan unguwa ya je ya faɗa wancan ya tafi wancan unguwa ya stabshiru da suna ce wa juna albishir ai an samu kyawawan matasa baki sun zo gari mai Allah madaukaki ya ce ala inna wala lokacin da waɗannan mutane suka zo ga annabi lut alaihi salam lokacin da suka zo ga annabi lut bayan sun gama albishir ɗinsu ja'a ahlul madinati qala sai shi annabi lut ya ce inna haula'i dhayfi kun ga waɗanda suke gidana din nan baki na ne fala tafdahun dan Allah kar ku kunyata kada ku kunyata da ya musu wattaqullaha wa la kiyaye Allah ku ji tsoron Allah abinda Allah ya hana ku ku daina yi shine takwa wala tukhzuni kar ku sanya ni cikin bakin ciki in yi baki a tozarta su a kuntata musu a kunyata su annabi annabi lutu alaihi salam yana ma roƙon su amma fasikai me suka ce mar qalo awalam nanaka al'alamin kaji mutanen banza wai cewa annabi lutu suka yi aida ba mu hana ka ba kai ka manta ne mun ce karka yadda baki su ringa sauka a gidanka ai mun taba kwabanka saboda ka ba laifinmu ba ne ka ji mutanen banza ashe ba mu hana ka an tubi fa ahadan min al'alamin ka sauki bako ba a gidan nan kala sai yace ala wala ya ha'ula'i banati qala ha'ula'i banati annabi lutu yace ga waɗannan ƴaƴana wato matan gari in kuntum fa'ilina na kuna buƙatar biyan sha'awa ne ai Allah ya halatta muku da mata shine abinda Allah wa ta’ala ya tsara na halitta yani arada bil banati nisa'a qaumihi yana nufin matan garin ƴaƴansa ne saboda kowane annabi kalwalid li ummatihi kowane annabi kamar mahaifi ne ga al'ummarsa wato sai annabi lutu yana cewa ga matan gari sha'awa ce Allah ta nan ya halatta muku ku wani biya sha'awar ku amma me kuma na yi liwaɗi da maza me Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi Allah ya ce ina rantsuwa da rayuwarka ya kai Muhammad yasa abdullahi bin abbas ya ce ba a taba dan adam mai daraja kamar manzon Allah don babu mutumin da Allah ya yi rantsuwa da rayuwarsa in ba annabi Muhammad ba Allah ya ce la'amruka ina rantsuwa da rayuwarka ya kai Muhammad innahum lafi sakaratihim ya'mahun lalle mutan garin suna cikin buguwa ɗimuwa, suna cikin maye suna dimauta wanda shi yasa a dalilin ayan nan malamai suka ce kada ka yadda musibar liwaɗi ta same ka domin tubanta yana da wahalar gaske wato liwaɗi tana bugarwa fiye da yadda sha'awar zina take samun mutum saboda Allah Ta wata ala ya la'anci mai yi don haka yasa musibar ta ya zama to ya fi muni Allah ka tsare me Allah madaukake ya faɗa a gaba Allah dai bai canza alkawarinsa ce fa akhadathum ku sayhatu sai ga tsawa ta kama su mushriki na a daidai lokacin fitowar rana yani waqtul ishraq lokacin bullowar rana me Allah faɗa a musu tabaraka wa ta'ala ya ce safe aliyaha safilaha mun mayar da saman garin ya koma kasan gari aikin da mala'ika yi kenan waɗannan mala'iku da suka zo aikinsu shine su ɓaɓɓako garin idan sun ɗaga su kife bayan sun kife can kuma Allah ya turo wasu duwatsu na ƙonannan taɓo na jahannama wanda suna tahowa dama lokacin da waɗannan tsakuwan za su iso shine daidai lokacin ƙullar rana ke sa mala'ikun suke ce ma annabi lo maza ku bar gari kaza kaza ya damu suna cewa ai da asubahi ne su asuba kusa ai su da su iya kifa garin amma suna jiran daya alkawarin Allah don haka azaba biyu ce Allah ya hada musu ga na kife garin sannan ga na ruwan duwatsu yanzu idan musulmi yana da hankali musulmi yana da hankali yana karanta alkur'ani yana karanta irin azabar da Allah ya maƙyan liwadi ya za a yi musulmi in ba taɓaɓɓe ba ya yi sha'awar liwadi wannan azaba ka dubi tarihin kafirai da aka hallaka su babu kafirin da aka hallaka shi irin wannan musiba babu shi to amma duk da haka sai a samu lalatacce a yanzu musulmi yana haɗa kai da kafirai suna ganin ai liwadin ma yanci ne saboda haka ya kamata ya kamata ma a halatta namiji ya aure namiji nas'alullah salamata wal afiya Allah kada ka nuna mana wannan muna gare ga irin azabar da Allah Ta wa ta'ala ya musu Allah ya ce wa amtarna alaihim hijaratan min sijjil muka yi musu ruwan duwatsu na konannan tabo wato shine ainihin tsakuwan da Allah ya turo waɗanda suka sauka akan wannan wurin me Allah ta baraka wa ta'ala ya faɗa na fi dalika wa ayatin lil inna fi dalika lalle cikin wannan labari la ayatin akwai abubuwan hange abubuwan lura lil mutawassimin ga masu hange al mutawassim shine wanda ke hange yayi lura yayi wa kansa fada shine al mutawassim al'alama allati yustadallu biha alama qulubi ghayriha idan Allah ya faɗi wani abu mai hankali yakan auna sai wa kansa faɗa Allah ka samu da cikinsu. mai Allah ta tabaraka wa ta'ala ya ce wa inna hala bi sabilin muqim lallai ita wannan alƙarya ita wannan alƙarya da Allah ya hallaka na mutanen lo kana nan akan hanya muqim sannan hanyar madawwami saboda ka yau in kana son ganin ƙasar da Allah ya hallaka na mutanen annabi za ka gani ƙasar tana nan har yanzu Allah ya barta yasa Allah ya ce wa inna hala bi sabilin tana kan hanya ma tana ma kan hanya saboda in mutum ya bar Filistin zai taho Makka hanya guda ce to zaka taras da garin mutanen annabi lut alaihi salam Allah ka tsare mu sai ya ce inna fi zalika la'ayatan lil Allah madaukaki ya ce inna fi zalika lallai cikin wannan labari akwai abin lura lil mu'minina ga waɗanda suke da imani na hakika Allah ka sa mu na ciki وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين baya ga mutanen annabi lo Allah ya sake baku misalin azabarsa kaga ya baku misalin rahamarsa da annabi Ibrahim yanzu yana ba da misalin azabarsa da mutanen Lut sai ya ƙara misali da mutanen annabi su ne mutanen garin Aika al-Aika ana cewa ashabul aikata mutanen Aika la da su ma sun yi zalunci su ne mutanen annabi shu'aib alaihi salam me ya faru da su fantaqamna minhum wa innahum la bi imamin mubin fantakamna minhum sai muka yi ukuba gare su al-intiqam ukuba taramuko sai muka yi ukuba ga mutanen annabi shu'aib alaihi salam wa innahuma waɗannan garuruwa guda biyu da garin annabi lot da garin annabi shu'aib labi imamin mubin suna babban hanya mabayyana suna babban hanya in mutum ya bar filistin zai taho zai taho kasar larabawa zai gani bi tsarikin wadihin mustabin Allah tabaraka wata'ala ya ce garuruwan da aka hallaka suna na har yanzu ana gani sai ya ce ga misali na uku kuma walaƙad kazzaba ashabul hizb mursalin gari na uku yani madinatu samud mutanen samudawa mutanen samudawa jama'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ita kuma birnin tana birnin wato yana yankin sham duk dai kusan a hanya guda ne Allah tabaraka wata'ala ya ce wa laqad kazzaba ashabul hijri mutanen yankin al-hijr su ma sun karyata al-mursalin manzali wa atainahum ayatuna atainahum ayatina mun ba su ayoyinmu fa kanu anha amma sun kasance masu bijirewa wa kanu yanhituna wa min aljibal buyutan Allah ya faɗi wata baiwa da ya ba su suna sassaka gidaje a jikin duwatsu aminina suna da aminta suna da kwanciyar hankali waɗannan gidaje ba za su rushe a kansu ba kuma gidajen suna nan har yanzu su rushe ba mai Allah ya ce fa'akhazatum sayhatu su ma tsawa ta kama su musbihina suna masu wayewar gari wato su ma Allah ya halaka su ne da safi kaga an samu birni na uku mai Allah ya ce fama aghla anhum ma kanu yakzibu abinda suka aikata bai wadatar da su ba wato mutanen eh, samudawa abinda suka tara na dukiya gidaje da suka yi na tsaro wanda aka yi shi a jikin duwatsu bai wadatar da su da komi ba lokacin da azabar Allah ta zo musu sai Allah madaukake ya ce wa ma khalaqna samawati wa ma huma, illa bil haƙa wa inna saata فاصفحوا الصفح الجميل وما خلقنا السماوات والأرض بمهلك سمي دا كسبا وما بينهما دا أبين دي زو سكانون إلا بالحق فاتي دون غسكيا دوان دي دوبي تسارين هلتر الله يا سنبابو كريا أجي وإن الساعة لآتية كما ساعة كرشيغ دنيا تنازوا فاصفحي الصفح الجميل sai ka zan mai haƙuri kyakkyawar haƙuri gare su ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallam mai Allah ya ce masa inna rabbaka huwal khallaqul alim lalle Allah mahalicinka shi mai yawan halitta ne wato Allah gwanin halitta ne Allah mai yin mai yawaita halitta ne Allah al'alim masani ne sai ya ce walakad atainaka sab'an min al-masani wal-qur'an al-azim walakad atainaka sab'an min al-masani Haƙiƙa mun baka ayoyi guda buka waɗanda ake yawan maimaita su wato suratul fatiha wal-qur'an al-azim kuma mun baka littafi al mai girma wato kamar manzon Allah yana cewa kowa ka rasa a duniya in kana tare da fatiha da alkur'ani karka damu abinda Allah ke gaya wa manzonsa kenan ya ce la ta muddan na ainihinka la ta muddan na ainihinka ila ma madda'ana bi azwajan minhum alaihim wa عليهم واخفض جراحك للمؤمنين la ta na ainaika kada ka miƙar da idanunka kada ka zura ido ila ma ana bihi azwajan minhum saboda nau'ukan dukiya da muka ba kafirai nau'uka daban-daban azwajan bi ma'ana asnafan mun ba ma kafirai nau'in dukiya daban-daban karka kura ido kana duba ni'imar da Allah ya makafiri wala ta hazan alaihim kuma karka yi bakin ciki dan baka samu ba waqfi bujana hakalil mu'minin ka sassaukar da fuffukenka ga waɗanda suka yi imani wato hankalinka ya kwanta da imanin talakawa kada ka matsa kada ka damu da cewa dole sai mawadatan da sun yi imani me Allah ya ce masa wa qulil ana nadhirul mubin kuma ka rika cewa inni ana nadhirul mubin ni mai gargadi ne mai bayyana gargadi na wato Allah ya ce wa annabi kada ka bar aikin da muka saka na yin wa'azi كما أنزلنا كما أنزلنا على المقتسمين الله يجي كبر يندا muka saukar ma waɗanda suke rantsuwa ita wannan ayar ta samu fassara daban-daban in ka duba abuwa bayan al-Imam Shafi'i yayi magana akan fassararta dai daga ciki shine waɗanda ke rantsuwa akan cewa al-qur'ani ba gaskiya bane al-qur'ani kirkira sa akai sune ake nufi da al-muqtasim daga cikin fassarar da malamai suka yi me Allah ya ce qur'ana wadanda suka sanya Alƙur'ani kashi kashi wasu da kiransa ai tsafi ne wasu su ce masa tatsuniya ne wasu su ce an samu wani daga cikin ahlul kitabi ne wanda ke karantar da manzon Allah saboda haka alqur'ani ba daga Allah yake ba Allah mu ya yi rantsuwa. Fa'arabbika lanaz'alannahum azma'in na rantse da mahalicinka ya kai muhammad wallahi sai mun tambaye su gaba ɗayansu wanda ya ce alkur'ani tsafi ne sai allah ya tambaye shi wanda ya ce alkur'ani waka ne sai allah ya tambaye shi wanda ya ce alkur'ani tatsuniya ne sai allah ya tambaye shi amma kanu ya amalo game da abin da suka kasance suna aikatawa Allah mutu kuke cewa annabi mene fasda bima tumar وأعرض عن المشركين saboda haka sai ka ci gaba da tsage gaskiya wato Allah bai ce ba annabi kai bayani bai ce fasda ba ma ka bayyana ba ka tsage idan maki sai ki sai dai ya mutu wa aqrin ka kauda kai da wadanda ke shirka ga Allah me Allah ya ce masa alladhina ja'aluna ma'a allahi ilahana akhar fa sawfa ya'lamun Allah mu madaukake ya ce in na inna kafainaka almustahzi'in wato mun isar maka masu iskilanci gare ka inna na almustahzi'in alladhina yaj'aluna ma'a allahi ilahana akhar فسوف يعلمون Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka tsage bayanin abin da aka maka umarni babu tsoro duk abin da Allah ya ce fari ne ka ce fari ne idan Allah ya ce baki ne ce baki ka kau da kai ga makiyin Allah Me Allah ya ce inna kafaina kal mustahzi'ina masu izgilanci mu mun isar maka Allah zai maganin kowanne shedani allazina yaj'aluna ma allahi ilahan akhar waɗanda suke sanya wani abin bauta tare da Allah fa fa ya'lamuna da sannu za su sani ولقد نعلم ولقد نعلم annaka yadhiqu sadruka bima يقولون Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam mun riga mun sani zuciyarka tana samun kunci ranka yana baci saboda bakakken maganganu da ake faɗa ma a gari Allah yake gaya wa annabi wannan in ka duba sai ka ga duk wanda ya bi ta barkin manzo haka yake faruwa da shi to don ana faɗa maka bakaken maganganu ranka na ɓaci Allah ya ce mun riga mun amma ga abin da zai sauke maka wannan damuwa me yace ma annabi fasabbih bihamdi rabbika wa kum min sajidin ka ci gaba da tasbihi "Ka yi ma Allah godiya shi yasa ake cewa duk mutumin da ya lizinci zikirin Allah Allah zai isa masa sharrin mu wa kun mina ka kazan cikin masu sujuda ga Allah ka rika bauta sai ya ce wa abu rabbaka hatta yatiyaka al Allah madaukake ce wa abu da rabbaka ka ci gaba da bautar Allah mahaliccinka hatta ya atiyaka yaqin har sai yaqini ya zo maka menene yaqini wato shine mutuwa sai mutuwa ta zo maka saboda a cikin suratul muttasil lokacin da ake tambayar waɗanda suke tafiya wuta ya aka kuka shiga wuta qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin wa kunna naqubu ma'al kha'idin wa kunna nukazzibu bi yawmiddin hatta atana al-yaqin al-yaqin huwa al don haka in aka ce ka bauta ma Allah har kini ya zo maka ana nufin ka bauta ma Allah har mutuwa ta zo maka wannan abin tsoro ne idan Allah zai cewa annabi bauta ma Allah har mutuwa akwai wanda Allah ke dauke bar sallah idan Allah zai cewa annabi kai ta bauta har mutuwa ta zo maka saboda haka manzon Allah bai bar ibada ba har ya kai ga mutuwa kai yanzu sai ka ji cewar ai ka ma wuce wanda zai yi sallah to kaga wannan tabarkin shaitan ne ba na Allah اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا